Karfe 8 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22 da 25. Rukayya Abba Kabara. Mai sauraro barkanmu da sake kasancewa tare cikin zagaye na biyu a labarin safiyar wannan rana ta Alhamis. A Najeriya mahukunta a jihar Nasarawa ta arewacin kasar na wani taro don tabbatar da tsaronsu biyu bayan hare-hare a makwabtan jihar. Hukumar da ke kula da yada labarai ta haramta wa kafafen yada labarai yada hirarrakin da suka shafi jam'iyyar PPRD a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Sannan Faransa ta sanar da kama wasu ƙwararru kan laifukan damfara a yanar gizo da garkuwa da mutane a Maroko. To madalla yanzu ga labarin bi da bi. Gwamnatin jihar Nasarawa a Najeriya ta sha alwashin ci gaba da daukar matakan tabbatar da tsaron rayuka da dukiyar al'ummar jihar gami da tabbatar da cewa matsalolin tsaron da makwabtanta ke fuskanta ba su kunno mata ba. Gwamnan jihar ta Nasarawa injiniya Abdullahi Sila ne ya bayyana hakan bayan taron masu ruwa da tsaki kan sha'anin tsaro da gwamnatinsa ta jagoranta a 'yan kwanakin baya-bayan nan. Ga kaɗan daga jawabinsa. to na farko sai mu gode wa Allah da mu muna tsakiyar wayannan jihohi da koda yaushe akwai rikice-rikice da kashe-kashe amma mu Allah ya taimake mu ba ma cikin wannan sai dai mu ma ba za mu rasa irin namu aikin rashin tsaron ba shi inda mu muke da damuwar mu na rashin tsaro shine wurin wato gangami da mutane inda za a kama mutane a yi kidnapping din su mukan samu wannan kuma yawanci idan muka je muka yi bincike muka gani sai ka ga wani na gida ne ya kai ya ba da labarin wani na kusa da shi saboda suna bukatan wani abu Daya daga cikin mu inda muka yi shine zaman lafiya tsakanin wannan kabila da wannan kabila tun da muka zo kokarin da muka ta yi kenan wannan kabila dole mu zauna da wannan kabila ba wanda ya ce yana so ya zo jihar nasarawa allah ya riga ya haɗa mu ya zaunar da mu don haka tilas mu zauna lafiya da junan mu maganan wani wannan dan gari ne wannan ba dan gari ba wannan dan ƙasa ne wannan ba dan ƙasa mu yi kokari mu duk masu irin wannan halin mu sanar da su cewa wannan ba zaman lafiya ba ne ba abin da ya dame ka da wani kaza jawabin gwamnan jihar nasarawa ta arewacin najeriya abdullahi sile jami'an hukumar tsaro ta dss da na rundunar sojin najeriya sun bayyana cewa sun halaka 'yan bindiga akalla 45 a wani aikin haɗin gwiwa da suka gudanar a kusa da garin kuci da ke karamar hukumar munya a jihar neja take najeriya an dai samu nasarar ce sakamakon wani harin da dakarun tsaro na najeriya suka kai cikin sirri a ci gaba da yakin da suke fafatawa da 'yan bindiga a yankin. kotun kolin najeriya ta warware hukuncin babbar kotun jihar kebbi da ke arewacin kasar wadda ta mayar da mai martaba almustapha jokolo kan karagar mulki bayan da aka tuɓe shi a baya tana mai cewa kotun ta yanke shawarar mayar da shi ne ba tare da baiwa masu in jar a kotu damar sulhuntawa a wajen kotu kamar yadda doka ta tilasta ba a yayin da suke karantu hukuncin alkalai uku da suka yanke shi sun ce basarakin bai bi idojin da doka ta tanada na warware irin wannan rikici kafin tsallakawa zuwa kotu ba. haɗakar wasu ƙungiyoyin farar hula masu burin ganin an hukunta waɗanda suka yi rubda ciki kan dukiyar ƙasa a jamhuriyar Nijar ya ƙaddamar da wani gangamin neman goyon bayan jama'a ta hanyar sanya hannu don kai maganar ga gaban kotu. Ta ni ƙawancen ya kaddamar da zagaye a cikin jihohin ƙasar don ba da dama ga jama'a su sanya hannu a takardar buƙatar neman gudanar da wato gurfanar da waɗanda ake zargi don su fuskanci shari'a. Lauya Lurwana Abdulrahman, mamba a haɗakar ƙungiyoyin a jamhuriyar Nijar ya mana mana ƙarin bayani. Mu 'yan ƙasa mun ce za mu yi namu yunkuri tare da unhwani da ƙuduri na 39 na kundin tsarin hukunci wanda ya ba duk ɗan Nijar inci da ya ga an ci hakin shi ya kai ƙara a shahe mishi hawaye da kuma ƙuduri na 64 na sharta de la refondation to kenan yau muna da turba ta doka mu je mu kai ƙara kotu don saboda a binciki wa'annan dosiyar ko mutum guda ma ɗan Nijar yana iya kan ƙara amma sai an kawo goyon baya don abu ne wanda yake mun sha kokowa ganin an yi wannan shari'a ba a samu an kai ta daga ciki minista na tsaron ƙasa inda an kai sama da waɗi da kuɗin ƙasa wajen miliyar saba'in sannan jirgiman bagazam da jirgiman grebun kuma akwai magana ta hanyar jirgin ƙasa wadda gata an yi ta bata yi unhwanin komi ba a yi bincike a hidda ma 'yan nijar hakinsu sannan akwai magana a Rufar hamani kuma ya kamata a yi magana wannan otal radisson bleu a kai wa'annan magana ko ta shari'ar ta. lauya lurwana abdulrahman mamba a haɗakar ƙungiyoyin a jamhuriyar nijar nan kuma bayanai daga mali na cewa kotu ta koma ci gaba da sauraron karar da ake yi kan wata badakalar sayan jirgin shugaban ƙasa da kuma wasu kayayyakin aikin sojoji masu matuƙar tsada zaman da aka fara ranar litinin ya kawo ƙarshe ne bayan da tsohuwar ministar tattalin arziki buhari fili sisiko guda daga cikin manyan waɗanda ake zargi a shari'ar ta yanke jiki ta faɗi ana tsaka da sauraron ta duk da cewa sauran waɗanda ake zargi ba sa kasar a yanzu haka amma lauyan tsohuwar ministar mai shekaru saba'in da ke fama da rashin lafiya ya ce shi da wadda yake karewa suna fatan kawo ƙarshen wannan shari'a tare da tabbatar da cewa ba ta da hannu a laifin da aka aikata tun dubu biyu da goma sha hudu inda aka barnatar da sifa biliyan talatin. bayanai na cewa an saki madukun adawar chadi robert gam wanda ya yi batan dabu tun watanni takwas da suka gabata bayan rahotanni sun ce madukun adawar da ya gaji yaya dillo ya shiga hannun hukumomin tsaron sir na kasar da suka tsare shi ba tare da cewa komai ba kamar yadda iyalansa suka yi zargi guda daga cikin iyalan nasa ya ce da misalin karfe biyu na daren jiya aka ajiye madukun adawar a kofar gidansa cikin wata mota tare da hankaɗo shi kai tsaye nan take kuma iyalai suka farka aka fara farin ciki. Hukumar Rikoli mai kula da yada labarai a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta hana kafafen yada labarai na gwamnati da masu zaman kansu damar watsa hirarraki da jami'an jam'iyyar PPRD ta tsohon wato ta tsohon shugaba Joseph Kabila. To sai dai Sadibu Marong shugaban ofishin kungiyar Reporters Sans Frontiers da ke yancin jarida a Afirka ya ce wannan mataki da za a aiwatar a matsayin gwaji ba wani abu bane face yunkurin tauye yancin aikin yada labarai a Congo. nous estimons fondamentalement que c'est une décision qui Muna kallon wannan mataki a matsayin tarnaƙi ga aikin yada labarai saboda haka za a samu damuwa matukar aka aiwatar da shi. Muna da shaidar cewa misali tun a shekarar 2024 a cikin gaggawa hukumar lura da kafafen yada labarai CSA ta fara hana jaridu sanar da duniya abubuwan da ke faruwa a gabashin Congo. A watan Janairun da ya wuce hukumar ta yi barazanar karbe lasisin kafafen yada labarai na ƙetare alhali ko wannan ba huruminta ba ne ɗaukar makamancin wannan mataki ba tare da ta bi hanyoyi na fahimtar juna da waɗanda ake zargi ba lalle hukumar na da hurumin dakatarwa ko kuma rufewa amma akwai mataki da ya kamata a bi saboda wannan mataki da take shirin ɗauka na tattare da matsaloli. Sadibu Marong shugaban ofishin kungiyar Reporters San Frontiers da ke kare 'yancin 'yan jarida. Hudu daga cikin fitattun 'yan adawa a Ivory Coast sun rasa damar su ta tsayawa wato ta kasancewa cikin 'yan takara bayan da aka cire sunayensu a cikin jeri na karshe da aka fitar gab da zaɓe. Tuntuna dai aka cire dan takarar babbar jam'iyyar adawa Tijani Tiyam bayan takaddamar da ta biyo bayan rashin kasancewarsa cikakken ɗan asalin ƙasar. Tuna dai Tiyam ya miƙa batun gaban hukumar kare hakkin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Kasar Faransa ta sanar da kama wani mutum dan Maroko kuma ba bafaranshe mai shekaru 24 wanda ake zargi da jerin yin garkuwa da masu haƙar kuɗin yanar gizo wato cryptocurrency a Maroko. Abida Shu'aibu Baraza na ɗauke da ci gaban labarin. Badis Muhammad Ahmed Baju da mahukuntan kasar ke nema ruwa a jallo bisa zargin sa da satar mutane tare da yin garkuwa da su wanda ya saba wa doka. An kama shi a birnin Tangier na arewacin Maroko bisa wata sanarwa daga babban daraktan tsaron kasar. a cikin watannin da suka gabata ne faransa ta fuskanci jerin yunkurin yin garkuwa da jagororin harkar ta cryptocurrency tare da iyalansu lamarin da ya sa wani fitaccen dan kasuwar ya yi kira ga gwamnatin kasar da su dau matakan gaggawa don kar kasar ta rikide ta zamo kamar mexico jaridar french daily le parisien ta bayyana cewa bajou haifafen garin leches ne wanda yake a yammacin paris ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin su da kitsa garkuwa da david balan jagoran harkar crypto na faransa da abokiyar sa a watan janairun shekarar nan balan shine wanda ya kafa kamfanin crypto ledger wanda yake da darajar sama da biliyan ɗaya bayan garkuwa da shi sun yake masa yatsa tare da neman kuɗin fansa mai yawa to alhamis tara ga watan zulhijja al'ummar musulmi sama da miliyan ɗaya da rabi na can a filin arfa don gudanar da tsayuwar arfa rana mafi mahimmanci cikin ranakun aikin haji da musulmi ke rayawa bayanai sun ce a wata sabuwar sanarwa da ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta fitar ta haramta daukar hotuna ko kuma dar bidiyo ko kuma ambata wata kalma ko alama ta siyasa a manyan guraren ibadu a kasar ciki ko har da masallacin makka da madina ministocin tsaron kungiyar tsaro ta nato na wata ganawa ta musamman yau alhamis don tattaunawa kan yadda za su tunkari shugaba donald trump biyu bayan janyewa da ya yi daga bada kudade a kungiyar. Madalla da fatan mai sauraro ya ji daɗin yadda labarin suka kasance. takin labarin wasanni kenan kuma ga ka misali ya sake dawowa. Turuka ya barka da wannan lokaci. to bari mu faro da tarayyar najeriya inda a ƙarshen makon da ya gabata dai idan ba a manta ba tawagar 'yan wasan wato jihar kano da ke komawa daga gasar ƙasa mm. ta wasanni da aka yi a garin abekuta na jihar ogun suka samu hatsarin mota wanda ya sanadiyar mutuwan mutum biyu daga cikinsu mm. to a ranar talatar da ta gabata shugaban najeriya bola ahmad tinubu ta hannun shugaban hukumar kula da wasanni ta najeriya shehu dukku ya ziyarci jihar kano inda ya jajantawa 'yan uwa da abokan arziki game da wannan rashi da aka yi na waɗancan 'yan wasa da suka wakilci jihar kano a wannan gasa kuma ya yi alkawarin cewa gwamnatin najeriya za ta yi ƙoƙarin ganin cewa an kula da waɗanda suka samu raunuka mm. waɗanda yanzu haka suke kwanciya a asibiti tare da miƙa saƙon ta'aziyya ga waɗanda suka rasa rayukansu kin san wannan hatsarin da ya faru a daka tsalle a ƙaramar hukumar kura ta jihar kano ya haifar da cici kuce kuce musamman ma yadda aka ga 'yan wasan eh, halin da suke tafiya a ciki bai kamata a ce sun yi dogon irin tafiya haka a cikin motoci ba ya kamata a ce an samar da wani tsari da za a rinka amfani da shi musamman wajen sufurin jiragen sama don samun sauki ko da ma motocin ne ya kamata a ce akwai hanya inganci ya kuma motocin da suke amfani da su ma sun fi waɗannan inganci kwarai da gaske to Allah ya gafarta wa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya to a ɗayan bangaren kuwa tawagar mata ta 'yan ƙasa da shekaru 17 ta Najeriya wato uh, Flamingo kenan za ta kasance a rukuni ɗaya da da kanada faransa da kuma samowa a rukunin da a gasar lashe kofin duniya ta mata ta 'yan kasar shekaru 17 da za a fafata a ciki a jiya ne dai aka fitar da jadawalin yadda wasannin za su gudana a birnin rabat na kasar morocco kuma ita flamingo din za ta kasance a cikin wannan rukuni da ake ganin shi rukuni da ya fi kowane wahala mm. ganin cewa akwai kanada akwai faransa a ciki banda samuwa wacce ita ce ake ganin kadai eh, wannan ne karo na farko da za ta halarci wannan gasa kamar ita ce lakulaku kenan a <laughs> wannan rukuni kan ta bada mamaki <laughs> to ai shi ne yawanci abin hakan yake mm. kasancewa to ke sa a ƙarshe dai ƙungiyoyin da ko in ce tawagogin da suka ƙare a mataki na ɗaya da na biyu su ne suke tsallakawa zagayen yan sha shida eh, sai kuma su biyu wato su tsallaka zagayen yan sha shida na uku kuma da suka kare su kuma su sama su ma suna tsallakawa mm. amma ta hanyar best losers da ake cewa suke zuwa kenan mm. to za mu jira mu ga yadda ita tawagar ta flamingo za ta kaya a wannan gasa da za a fafata to tawagar kwallon kafar portugal ko ta samu nasarar tsallakawa zuwa wasan karshe ne na gasar europa nations league wacce wasan da aka fafata a daren jiya kenan bayan da aka tashi ci biyu da daya akan tawagar kasar jamus mm. wani tarihi kan tarihi kamar yadda aka ji dazu <laughs> a kan wannan wasa shine shi dai ronaldo ya zira kwallon shi ta 137 a kasarsa ta portugal kuma a cikin wasanni 220 daidai da ya bugawa kasarsa ta portugal babu wani dan wasa da ya taba bugawa kasarsa waɗannan wasanni 200 har da na mm. to sannan kuma ya zira kwallon shi ta 930 eh, da bakwai mm. a tarihinsa kenan to kin ga tarihi kan tarihi kenan sannan baya ga nan ronaldo ya buga wasanni biyar da eh, ya fuskanci kungiyar kwallon kafa ta jamus amma kuma wani abun mamaki shine bai taba samun nasara akan ta ba sai ajiya <laughs> <laughs> to akwai tarihi shi ma kansa tarihi ne <laughs> a shekarar farko ya yi nasara kan kungiyar mm. jamus to tarihi kan tarihi kenan da aka kafa a mm. jiya to wannan wasa dai ya bada mamaki matuƙa ganin cewa ita jamus din ce ta fara shiga gaban portugal amma kuma daga bisani wato portugal din ta zo ta lashe wannan wasa mm. portugal dai ita ce ta fara lashe wannan kofi da aka fara a karar 2019 eh, a yanzu kuma tana dakon kasashen spain da faransa waɗanda za su buga wasansu a yau don samun gurbi a wasan ƙarshe idan Allah ya kai mu kenan mm. da za a yi a ranar Lahadi mai zuwa. To an gaishe ka ka misali. Na. Masu saurare barkanmu da warhaka ga wasu daga cikin labaran da za ku iya samu a shafukanmu na yanar gizo da suka da Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Ministan hafsoshin najeriya ya ce za a gina wa ƙasar katanga domin kawo ƙarshen 'yan ta'adda Ƙungiyoyin fararen hula a Nijar sun gudanar da gangami don ganin an hukunta waɗanda suka handame dukiyoyin ƙasar. Su kuwa dakarun gwamnatin Sudan tarwatsa jirgin dakon kaya suka yi da ya sauka a dafur da ke ƙarƙashin 'yan tawaye na RSF. ana gudanar da taron kungiyar tsaro ta NATO a wannan Alhamis yayin da Rasha ke ci gaba da zama barazana ga kasashen da ke karkashin kungiyar. Idan kun ziyarci shafinmu mun wallafa bidiyon yadda ministan tsaron Najeriya ya tabbatar da sake farfadowar Boko Haram a kasar. Haka zalika za ku ga bidiyon yadda mata suka shagala yayin da ake shirye-shiryen sallar layya a gidajen lalle daidai lokacin da magidanta suka fantsama domin neman musu abin yanka don fitar da matan kunya. gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio France International a Rafai domin samun har labarai daga sassan duniya daban-daban. Ku bibiya Rafai Hausa, Kumore. an gaishe da Aisha Shehu Kabara. Babban hafsan sojojin Najeriya ya bayar da shawarar gina katanga kan iyakokin kasar da makwabtanta don magance matsalolin tsaro da najeriya ke fama da su janar christopher musa ya bayar da misali da kasashen pakistan da kuma saudiya waɗanda ya ce sun gina irin wannan katanga tsakaninsu da makwabta saboda dalilai na tsaro ko me ra'ayoyinku a game da wannan shawara anya abu ne mai yiwuwa najeriya ta gina katanga kan waɗannan iyakoki da tsawon su ya kusa kilomita dubu biyar muna dakon ra'ayoyinku kamar yadda aka saba. To madalla yanzu kuma za mu je ga shirinmu na gaba.